Hukumar wacce dama ta dakatar da hudu bayan ayyana sanata Aisha Binani a matsayin wacce ta lashe zaɓe ta buƙaci rundunar 'yan sanda ta gudanar da bincike kan abubuwan da suka faru don ɗaukar matakan shari'a. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce INEC ba za ta karbi ko duba wani sako daga kwamishinan da aka dakatar ba sai in an samu sakamakon binciken. Hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta a sanarwa da ta yi tun farko ta buƙaci shi wannan kwamishinar zaɓe na jihar adamawa hudu yunusa ari da ya gabatar da kanshi a gaban hukumar cikin gaggawa kuma har yanzu hukumar tana nan akan wannan bakanta hukumar zaɓe ba ta ra'ayi ko kuma ba ta buƙatar wani wasiƙa da zai rubuto daga wani wuri da ba a san inda yake ba a tana buƙata ne na ya gabatar da kanshi a gaban 'yar sanda ko kuma ya kawo kanshi ga hukumar zaɓen ta inda da ita kuma za ta gabatar da shi ga gaban 'yan sanda saboda su yi bincike a kan abin da ya aikata a kuma hukunta shi idan har an same shi da laifin yin abin da ba bisa ka'ida da dokoki da kuma tanade-tanade na hukumar zaɓe ta ƙasa ba. Oduwari dai ya yi zargin babban baturen zaben da ɗan rakiya ya gana da gwamnan Adama Umar Fintiri a gidan gwamnati da haka yi ga ba za a samu adalci ba. Da haka yi sanar da sakamakon da ya ce yana da yakinin gaskiyar sakamakon zaben kenan. In za a tuna gwamna Fintiri da yake karɓar shaidar lashe zaɓe ya yi alwashin ɗaukar matakin shari'a kan kwamishina. A hudu tun ranar farko ya zai wannan zaben ya wahalar da demokrasi a adama ya wahalar da al'ummar mutanen adama idan hudu za su haɗa kai su ɓata demokrasinmu ban ga dalilin da dukkan Najeriya ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba kuma hanyar ya kansu shine mu kai su kotu kotu ta yi hukunci a kansu a nasu ɓangaren magoya bayan 'yar takarar apc aisha binani da bayanai ke nuna ta shirya garzayawa kotu sun ce za su kalubalanci gwamna fintiri kan sakamakon zaben Umar Garkuwa na kan gaba masu hamayya da fintiri. Ko da ana magana wai malamai suna magana wai magana wai mace ba ta yi shugabanci ko ba. Ka gane fa ba magana limanci muke yi ba, magana ne na ofis. Senator nan ofis ta zo. Siyasar nan bai da bambanci daga je ka bude shago a kasuwa, ka saya wajen namiji ko ka saya wajen mace. Wanda duk ya fi maka sauki ko wanda zai maka rahusa shine hankalin kake kai. Kuma idan ka duba duk wannan tafiyar da ake ciki gaba daya yau, matan nan mutumin da ya zo ya cewa ta ci sabe yana nan yana da hurumin da zai faɗi shi san dalilansa. Magana tun da tana kotu ni na tabbatar maka da cewa wannan matan za a rantsar da ita kuma za a gani mu jira lokaci baya ga zantawa da wasikar da hudu ya aika wa hukumomi za a iya cewa yana wani waje da ba a sani ba kuma rundunar 'yan sanda ba ta ayyana nemansa ruwa a jallo ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya